baki mai yanka wuya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar kakkausan suka Isa zargin nuna halin ko oho kan tsanantar matsalar tsaro a arewa maso yamma. To in har ana ɗauka anwa shi Jonathan waka zuwa mai marafa Kano, to kamata yanzu muku mai wata waka ta zuwa mai hula Legas. Don gashi an kashe 'yan uwanmu amma mai hula ya tashi ya Legas wurin kaddamar da littafi. Jama'a Assalamu alaikum. ‘Yan Najeriya da dama musamman a yankin Arewa maso yamma na ci gaba da kokawa kan ƙara ta'azzarar matsalar tsaro a yankin inda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Hare-haren da 'yan bindigar suka yi ta kaiwa a 'yan kwanan nan a garuruwan gabashin jihar Sokoto da wani yanki na jihar Zamfara har ma da jihar Katsina da suka yi sanadiyar rasa rayuka fiye da ɗari ɗaya a cikin 'yan kwanaki kalilan. Ya sa jama'ar yankin soma tunanin ko wata ƙullalliya ce aka shirya domin tarwatsa yankin. harin baya-bayan nan da aka kai a jihar Sokoto inda 'yan bindigar suka kona motar safa da ke makare da jama'a ciki har da mata da ƙananan yara. Ya sa al'ummar jihar cikin shakku da zargin shugaba Buhari da gwamnatinsa sun yi watsi da su a yayin da suke fuskantar mummunar matsala. Akan ko ya biyo ne bayan ziyarar da shugaban ƙasa ya kai a jihar Legas domin halartar bikin ƙaddamar da littafi kan tarihin rayuwar wani ɗan ƙasa. washe garin ranar da aka kai harin na Sokoto. Lamarin da wani jigo a jam'iyyar APC a jihar Kebbi Sani Dododo yake ganin sam bai dace ba a wannan lokacin. Idan a lokacin da muke APC muka ce ma PDP zuwa mai Kano wanda muka ce ma Jonathan. Ka tuna abin da faru yanyan aka samu tashin bom. Jama'a sun ka kone cikin MNK ko in ce bas bas ɗin na masu ɗaukar jama'a. Maimakon shugaba Jonathan ya tsaya kai jaji ga waɗannan mutane sai ya wuce ya Kano. wani wani taro na sanar na jam'iyyarsa malam ibrahim shekaru zai koma cikin pdp ko ba ka ba eh. to ka ga kusan tarihi na mantuwa maka da tarihi kusan tarihi na maimaita kansa mu ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta to in har ana ɗauka wa shi jonathan waka zuwa mai marafa kan to kamata yanzu muku mai wata waka ta zuwa mai hula lagos don gashi an kashe yan uwanmu amma mai hula ya tashi ya lagos wurin kaddamar da littafi littafin littaye ya kamar rayuwar jama'a shin shugaban kasa kwanaki ba ya je dubai ba don mi da bai aikata waka sun ka ba bai tashi ya je a don mi da bai aika wakilai sun ka ba in dai shugaban kasa na iya tashi ya je dubai wurin lalura haka ɗaya harkar kasuwanci me yasa da bai iya tashi ya je sokoto sai a ce sai aka wakilci ba mamaki ganin tarihin wannan gagarumin dan siyasa ya sa shugaba ba zai tafi can kaddamar da littafi to abin da abin magana shine zama ne babban dan siyasa ya daidai da rayuwar dan adam guda siyasar gaba ɗayanta mina na da an ka zo da ya ba da gudunmuwa har buhari ya zama shugaban ƙasa mun ka jama'an najeriya kauli ba mu kare su da dukiyarsu ba to yan gaskiya na ku abu kaddamar da littafi wurin tausaya ma rayuwar da an karasa in wani abu ya zo lokaci kamata a duba a gani kamar da annabi ya ce harul umuru a wasu da mai fi al'amari kan sai ka tsaya tsakiya sai ka duba gani shin ga rasuwa an samu ta mutane an kona su ga kaddama da littafi sai ka ce masu kaddamawa ka aika wakilai su wurin kaddama da littafi kai ka sheko da gudu ka wurin jajanta ma jama'a wannan ne gaskiya al'amari ina lahi in mataimakin shugaban kasa zuwa wakiltar wurin kaddamar da littafi wannan shi ne gaskiya to abin da sa muka gama magana yau saboda muna mun ka tuhu mun ka ce duniya babu wanda an mutum irin Buhari tsakanin da Allah har gobe jiran Muhammadu Buhari mutumin kirki amma wannan sakaci kuma na barin su yaka shi ko ba za mu kyale ba mu hito ga hili lokaci ya yaba tun ruwa ruwa da wani abin nan mu da wani bilkidiri da wani hawa hawa ma duk babu shi a yato zaharan a fuskanci al'amari yadda yake mun kan mu gaskiya wannan duk wani wanda ka jin yana son buhari wallahi bai kai mu son buhari ba amma kuma bai yiwuwa don kana son mutum kaga za a haɗawa cikin rijiya da kai da shi da mu da ku a kuma a yi zaune. a ra'ayin ɗan rajin samar da zaman lafiya a najeriya comrade aliyu waziri laifin ya faɗa ne ka cokan kan makusantan shugaba buhari domin ko yana da karancin mutane da ke zagaye da shi da za su gaya masa gaskiya ko mai ɗacin ta. Wallahi ni ba na taɓa ganin laifin Janar Muhammadu Buhari ina ganin laifin wa'inda suke aiki da shi ne. Irin manya-manyan mutane da suke gindinsa su ne ba sa faɗa masa gundarin abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya. In ta ɗoro ma bai san cewa an ƙona mutanen ba sai da ya tafi Legas ya dawo. Wannan shine dalilin da yasa nike ganin ban ga laifinsa ba. saboda duk yadda yake mutum duk da yake aiki yana da wakilai da ya sanya su a gindinsa wa'inda kuma za su sanar masa wanda kuma suka hana shi suka hana mutane su rinka samun daman ganinsa na ji ba farawa ma yana cewa ya nemi ganin janar muhammadu buhari ba bashi a gan shi ba yake neman zaɓe ba har gidansa yake zuwa a sokoto amma duk wannan magana muke na kan mutanen da suke gindinsa su ya kamata su rinka sanin matsalolin da ake ciki suna gaya masa gaskiya. Amma ya tura tawaga mai karfi karkashin janar baba ga na manguno ba shi shawari kan harkokin tsaro. Wannan tawaga ta daɗe ana tura ta. ta daɗe ana tura ta harkokin tsaron arewacin najeriya magana yake nema shugaban ƙasa ya rinka fitowa yana yi ƙarara kamar misali zan baka joe biden na ƙasar america kwana-kwanan nan suka samu goguwa da ta zo daily basis za ka rinka kallon sa yana adresin ɗin ƙasarsa daily basis wannan halin da muke ciki na tsaro yana nidin magana shugaban ƙasa ya rinka magana akai in ka kalli ko lokacin da shugaban ƙasa ya ce zai koyar da inyamurai da yaran da suke ji ai maganan ne ya gigita su kowa ya rinka fitowa yana inda wannan maganganunsa zai rinka za a rinka sa shi yana wannan maganan wallahi tsakani da Allah wasu abubuwa da yawa za su yi sauki to sai dai kakakin fadar shugaban ƙasa malam garba shehu yana ganin ai shugaban ƙasar tamkar ya je da kansa ne a sakkwato da sauran wuraren da ke fuskantar matsalar tsaro la'akari da karfan kwamitin da ya aika a jihohin waɗannan abubuwa da suke faruwa babu babu wanda ya so ya irin na abubuwa da suke faruwa su saboda haka ita gwamnatin najeriya ai ba za ta yi fushi kan mutane da sun nuna damuwarsu a kan abu mara daɗi ba mu yanzu dai abin da yake gaban mu ba wai jayayya muke da mutane don su ke a ɗau mataki ko a yi kaza ko a kaza mu ba mu jayayya da mutane mu abin da muke so shugaban kasa kamar zai tura wannan wakilci na a ba mutane hakuri a yi jaje a yi tattauna da duk wanda yake a ƙasa gabanin ƙananan hukumomin da abu shafa gwamnatin jiya kuma alhamdulillah in ba da haɗin kai an tattauna ji shawarwari su da ƙwararru na soja da na masu bincike na sirri na da za a tattauna kuma a ga mataki da za a ɗauka abin da ke gaban shugaban muhammadu buhari ya za a kawo ƙarshen wannan barna da ta'adi da kashe-kashe da ake shi ne abin da ke gabansa kuma iya ba ba ta yi wannan duk muna ji muna kai amma dai abin da nake so na ce to Allah don bi wannan abu ya fi karfin siyasa barna ce ake wa al'umma barna ce ake wa ƙasa kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa ba wani bambanci na siyasa babu ribar siyasa don ka ce a cikin wannan a haɗa kai maganin wannan fitina da baki da. To bari mu karkare shirin namu na yau a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda wakilinmu Alphonsus Okoregwe ya tattauna da farfesa Grigori Ikechukwu wani hamshakin ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa da yanzu haka yake neman tsayawa takarar gwamnan jihar Abia dangane da hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da shi ma yankin ke fuskanta. Well, this uh, rising insecurity, politicians do their bit, you have to blame them, but whom do they use are the youth. So the inability to have all the resources in their hand. Ya ce ana sukar 'yan siyasa kan batun matsalar tsaro, amma shin da waye suke amfani, suna amfani da matasa ne. Muddin matashi yana da abin yi kana so ka yi amfani da shi, ai zai ki. yanzu shawara ta a nan ita ce gwamnoni su daina kiran kansu dattawa saboda 'yan kabilar ibo suna da dattawansu kuma ya kamata a kira waɗannan dattawa kan teburin sulhu su yanke shawara kan abin da ya fi dacewa yayin da gwamnoni za su aiwatar da duk wata shawarar da aka yanke ta haka ne za a samu mafita a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da alfonso Okwerugwe. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. thank you